wato ubangiji subhanahu wata'ala yana da abin da malamai suka kisa na fahatu kamar busa ta turare lokaci-lokaci sai iska ta buso amma busa ta me ta yaddar allah da rahamarsa da isa ne haka yake wa al'umma annabi alaihi salamu ba ji ba gani juma'a sai ya buso ta daga hudu alfijir har zuwa faduwa rana ran juma ran alhamis da daddare ana cewa liman ya sallama daga sallam garba assalamu alaikum to daga nan alamokibul ilahi yake farawa akwai maukib kamar hawa na sarauta ubangiji yake yi daddaren duniya yanzu la rabbuna ila sama'i duniya kulla lailati daddare sai ko yau sai an yi za a dinga shela ana neman wa yake son abu a yi masa duk abin da kake da buri ko na duniya ko lahira nema ake a lokacin kwana bacci da saleba to ga na faha ce ilahiya yana ta yi kullum sai ya yi ranar juma'a kuma amma sauran darare sai cikin can dare a kyamarana dan alhamis daga faɗora liman duk limamin da ya assalamu alaikum daga magarba wannan maukibin ya fara komai kake so zai haɗe zuwa alfijir ya keto to sauran darare kuma akwai lokatai lokaci ya bambanta da wani ba lokaci ɗaya ba ne balle a wato mutum ya fake shi ko ya kwance sa sai lokacin ya tashi a kam kurin lalabansa ake yi to wannan ne to sannan ubangiji wata ala daga cikin wannan na fahatinsa sai ya ba mu ramadanu a ramadanu kuma sai yake banci goman ƙarshe da alfarma sannan a goman ƙarshen ko sai ya keɓance dare ɗaya da alfarma kuma sai ya ɓoye shi sai dai ka bi goman kaf ko ka samu shi kuma wannan daren ya fi wata dubu khairu min alfi share sannan daren na ƙadari ne ƙadari iko yake nunawa da isa da wadata kyauta yake wadda ba ta da iyaka kuma sai wanda iso ya zaɓa yi musu kyautar kuma sai irin kyautar da yake so wanda na tabbata yana iya wa mutum ɗaya a wannan daren kwaya ɗaya shi kaɗai yana iya masa kyauta ta kai miliyan ɗari ba ɗaya da ta kama da ɗaya laimana mafuka yana wannan to goman ƙarshe kenan na ramadan to goman farko na wannan wata wanda yau muka shiga sun fi wa'yancan sun fi wa'yancan saboda su ubangiji ya rantsuwa da su ce wal fajr sai ce wal layalin ashir bal an sabai suka tabi da sai ke cewa babu wa'in ku a cikin kwanukan shekara wanda aiki ya fi soyuwa gurin Allah daga nan kwanaki goma na zulhijja sai sabai suka ce walal jihadi fi sabilillah hadda jihadi fi sabilillah sai annabi alaihi ce walal jihadi fi sabilillah wannan masu nawa suke kiransa al'adafu tilqai yace walal jihadi fi sabilillah yace sai dai sharadi daya wanda ya fita da ransa da dukiyarsa bai da da komai ba to shine kadai daidai da wannan koyi fi shi amma in ba wannan ba to ba ko jihadi mutum ya fita bai kai wanda ya aikin ibada na alheri a cikin wannan kwana goma ba to sun da zuwa suke to kaga gaggawa a cikinsu salati ga annabi alaihi salam hailala zikiri tasbihi istighfari karanta alkur'ani sadaka sallah sada zumunci sasanta tsakanin masu gaba ko wasu ka kansu su sasantu wannan su ne abin da ake so a yi ta yi amma malamai sun ce takabiri ina daga cikin wanda ya fi gwaɓin lada a ciki kai ta yawan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ai ta yi sannan a cikin taran kwana goman ya ware ɗaya ya fito da ita fili ba irin na ramadan ba ita ce yau mu arafa ranar arfa ita ce ranar muhammadu rasulullahi sallama a duniya gaba ɗaya in ta zo tasa ce kowa da kashi ke nan taron da ake a arfa halla ne sun iya halitta suke haduwa shi kansa da ya tafi aikin hajjin ya tafa faɗan maganganu a lissa masu alfarma yana tafiya sai na abubakar ya gan shi ya waiwaye a usman ya ce rasula ban taɓa ganin kai haka ba sai shi annabi yunus na ji ya taho yana talbiya zai wuce ce ce na ga annabi musa alaihi a kan raƙumi da baya. ya saka ta kuma da akala ya riƙe ta raƙumin wadda aka tubka ta da igiya ta da wato zarbar dabino haka ya dinga yi an gawa ne an gawa ne duk tarko shi ake ko wannan da za a yi shi za a taya ranarsa ce allah yana yin alfarma yana rahama salama wadda bai baya irin ta a tsawon shekara babu ranar da iblis yake zazzabi ikanjame ya dinga kururuwa irin rana irin yadda zai ga Allah ina ruwa da zunzurutun rahama da alfarma a wannan rana ta arafa wanda suke filin arafa dama zuna gindin indararo a gindin indaro kansu yake zubowa da ma sauran ana nan ana ta yi to saboda haka wannan yana daga cikin gaggawa duk wanda Allah ya sa ya samu kansa a wannan lokaci sai mu iya kokarin mu hannu baka hannu ƙwarya kafin ya wuce domin wuce zai yi in sun wuce ba kowa ne yake da tabbas dan zai sake dawa ya ta mutum ba to shi sa ake gani mantar irin wa'annan abubuwan eh to Allah samu dace Allah datar da mu Allah datar da mu Allah datar da mu Allah datar da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh